الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأخرى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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal baqila baqilan warzuqna ba. yau da 27 ga watan ɗaya watan al-muharram annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa, aya na jin ashirin da biyu. Kafin ayan akwai matashiya, da ce bayan abin da iga gabata, shara'afi bayani man ya harmu minan nisa sai ya shiga wajen yin bayanin wanda aurensu yake haramta wato mata kenan wa malla ya harmu da wa'inda aurensu baya haramta don haka nan sai ya ci. wala tankihu mana kaha ukun. inan nisa'i kada ku auri matan nan wa'inda ainihin iyayenku suka aura maza kada ku auri matan da iyayenku suka aura minan nisa'i illa ma qad salafa sai abin da ya riga ya wuce To idan an ce ya wuce ba fa barinsa za a yi ba an so za a warware shi. Ba wai in ya riga ya aura ba sai ci gaba da zama da ita. A'a abin da ya riga ya auku shi kenan sai ito. Su biyun nan dai. idan an riga an aura an yi jahiliya to wannan muddin jahiliya ya ya'yaye na gadon matan baban shi lakin ma qad salafa min fi'likum dalika qabla at fa innahu ma'fuun anhu amma da sharadi an yanke قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم ‘yan jahiliya sun kasance suna auren matayen da iyayensa suka aura. Fanuhu an dalika su ko musulmai aka hana musu wannan, tunda addini ne mai mutunci addini na mai daraja innahu ai nikahu eh, ai nikahu eh, wannan hudin ma'anarsa nikahu innan nikaha kenan kana fahisha aurensu alfasha ne baka ga wurin ba wasu ne Oh, me aka ce? A karanta daga inna din. Ah, ka karanta mana. To, in kafu akwai hamza? Na ka nake san ji. Ba ka gane ba karanta min na ce ka yi min. hunna to wannan nikahu nikahu hunna auren duk ba zai cutar da yawa ba mu dai sabo innahu ai nikahu wannan an ƙara hunna ina da kyau abun yayi ma'ana kana qabihatan ai auren ya kasance mai muni qabihan ai ko ba kyau babu mutum yana auren matar baban shi yau ko ce aka ce ga uba na so ɗa na so ai abin ba tsafta ba daɗin ji ma wa maƙatan aurensu yakan zamo dalili lil maƙati sababan lil maƙati dalilin fushin Allah min Allah wa huwa ashaddu ainihin albugudu. Eh, shi ne mafi tsananin fushi shi ake ce masa maqatu kabura maqatan inda Allah Wasa sabila ay wa bi'sa sabilan tariqan zalika dai anan guda ɗaya ce kenan za ce ko kuma ma suna da bangare ɗaya ne matan uba matar uba ta haramta hmm? eh mana bayanin wannan bayani ne ai ba komai a ciki za mu gaba shi eh, wannan zai sharhi mana in ka ka duba zai kara maka abin da zai kara maka kuma ma ai maka ai an karanta ma tunda wannan eh, wacce sura ce sai ta nisa ai mun gama ta tuntuni shekaru da yawa حرمت عليكم أمهاتكم يا أي sun amsa an haramta muku Kan uwayenku na ku aure su wa kadhalikal jaddat haka kaga yadda aka hana auren uwa an hara auren kakanni min qibalil abi awil ummi kaga kenan ko wasan nan da ake bai da kyau fa ina da kyama a ce idan misalin an maka aihuwa jikanka ya yakkata aihu aka haifi mace tsoho sai ka na ya samu mata a ɗakko ka ce ga matakka in kuma tsohuwa ta aka haifo namiji ta ce shi namijinta ta baya auren baba o kaka uba ne kaka uwa ce da kanan harar to kusa da harar aiko ko da wasa baya da dadi, ko wasa ne Sau da kanan kuma gashi aure aljiddu jiddun wal hasadu jiddun babu wasa a aure sau haka nan nan dai wasan nan ya kamata a tsarkake ko ya waje ba a tsarkake bakuna daga irin wannan wasan. Wa banatukum su ma dai an haramta muku ‘ya'yanku iyaye, wa shamilat banatul auladi, kaga ya haɗa jikoki. Mutum ba zai auri ce an masa ya ce jikan ya samu mata, wa in safalla komai muna da guda biyu a nan kenan uwaye yayaye wa akhawatukum mun haramta muku yan uwanku sai ce sai kai li abai li ummai wa ammatukum an haramta muku goggoninku yan uwan uba akhawatu abaikum wa ajdadikum wa khalatukum an haramta muku innoninku ay akhawatu ummahatikum wa jaddatikum kaga uwa ya yar uwa goggo inna biyar wa banatul akhi wa banatul ukhti bakwai sun haɗu ƴaƴan ɗan uwa da ya'yan yar uwa wannan sune muharramatu bin nasabi ta littattafan fiƙe wannan sanin ina ai luri ne duk musulmi ba ya yaka ya zama wajibi ya san wa'inan da suka haramta gare shi ilimi ne wannan laluri ka san matan da suka haramta a gare ka ta hanyar yan uwantaka nasaba ko a ce ƙaraba ga su ne uwa ya ‘yar uwa a kafin nan gugude eh, sannan sai eh, abin nan mai take da suna a ah, mun baro ‘ya'yar ɗan uwa, ‘ya'yar ɗan ‘yar uwa. To dai haka, har dai sun kai ƙarshe, mun sun kai kuwa. To dai a duk koma to uwa, ‘ya, ‘yar uwa, goggo, eh, inna, ‘yar ɗan uwa. yar yar uwa kuna sunnah muharramatu au bil karabati wa yadkhulu fihinna auladuhum ayasu za su shigo ciki to nan wajen akwai shayarwa shayarwa ma za a samu wasu bakwai din to sai dai a cikin ƙur'ani abu abu na an kawo tushen wa ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku da suka shayar da ku kaga uwa ta shayarwa ya ta shayarwa ‘yar uwa ta shayarwa, Gugu ta shayarwa, inna ta shayarwa, ‘yar ɗan uwa ta shayarwa, ‘yar ‘yar uwa ta shayarwa. Sun cika bakwai. In ka sake kada su zama da sauki a ba wanda zai tashi yau in ba a tashi an rufe karatun kowa sai ya lissafta su. Aiko. Wanda bai yi ba bai iya bai ajiye tafsirinsa. Eh. eh? Ban ji ba? eh to kai mala a kawafa ma haka ma ya yi riba su ya abin da ya tsauri yan aka samu wa'annan suka zauna daidai aka ga kowa ya kawo kowa ya kawo to na ƙarshe sai ce to riba su tun da aka gana jarabawa tun da interview ne sai zama yana daɗa tsanani ana tafiya yana daɗa tsanani yanzu dai ga sha hudu amma ɗaya ce ta fito a nan ummahatukumul lati kabala qabala istiqmalil haulaini da wannan sharaɗe kafin ya cika shekara biyu wannan shan nonon nan a fita daga duk wani rikici walau bi masfatin wahidati ko da zuƙa ɗaya irin ya taso da maikan yunwan nan ko da eh, ta taso da yunwan nan zu zu haka ta haɗe ta kai wa nonon daduwa to dai wannan shi ta zama ya ta shayarwa wahida da malik wa abu hanifata wala budda an kuna khamsa rada'atin inda shafi'i amma ba makawa sai ya kai sha biyar a wurin shafi'i ya sha sau biyar daga ya samu nonon ya zuke sake samun nonon ya zuke ya ƙara samun sai ya zuke ya kuma ya zuke ya yi biyar ko kuma ce zuƙa biyar kawai ma ya zuƙa ya haɗe ya zuƙa ya haɗiye ya zuƙa ya haɗiye zuƙa biyar كما بينه الحديث حديث شيني الذي الحديث أخرجه مسلم حديث دا تريش دا دا أشرين دا تقص من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن دا cikin أبن دا أكفو saukar na alƙur'ani ma'lumatin yuharrimna sha goma sanannu sun haramtar thumma nusikhna aka goge bi khamsi ma'lumati فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن amma ba ƙur'ani cikin wa'inda ake ganin ƙur'ani ne ba ƙur'ani ba To, wannan dai kenan ba ma wani abu can da yawa za mu koma inda muka taso, eh, ko za mu ɗora. Wa akawatukum minar rada'ati. To, an kawo guda biyu kenan. Uwaye na shayarwa sai ‘yan uwa, an tsallake ‘ya'yayi, an tsallake ‘yan uwa, an tsallake, an tsallake. ويلحق بذلك بالسنة البنات منها ويلحق البنات منها أنا رسكت يا أنت وتكشارت آه، بذلك بالسنة تدليل السنة وهن من أرضعت آه، أرضعتهن سنة وند تشاهد دسو أين موضوعته Ah, wanda ainihin ‘yan uwanta wanda shi mijinta matan da yake tarawa da su ah, su masan shigo. Wal ammatu su wal khalatu wa banatul akhi wa banatul ukhti minha na lissafto hutun a baya. Li hadisi ya harumu minan rada'i ma ya harumu minan nasabi. yana haramta ta dalilin shayarwa abun da yake haramta daga nasaba to nasaba su ne wa'ancan na ƙur'ani to nan ma haka na suke za a ce uwa ta shayarwa ya ta shayarwa ‘yar uwa ta shayarwa ta shayarwa inna ta shayarwa ‘yar dan uwa ta shayarwa uwa ta shayarwa kai hadda kuke da dubara kada manta a bari ba he ungo in an dawo ne rana ita za a tafsiri sai ce to ina ajiyar da aka ba ku to ai kuma da na faɗi ƙarshe ku je ku yi nazari ku rike da kyau to amma ya za ku yi da shaitan ɗin shi kuma shi ma yana nan sai ya mantar hmm? a zai iya zai iya da kai tattare shi hmm. na wannan ba naka ne ba ba ka a saboda bai da baki ya yi wannan ba wani abu da zamanin lambobin hadisi ne To yanzu muna da matan da suka haramta bakwai ta ƙaraba, bakwai ta shayarwa, sun zama su sha hudu kenan. Wannan sun haramta ta hari mai abadi, sarmadi. Wa ummahatu nisa wa sai ta wajen bangaren surkuta. Wajen bangaren surkuta mata hudu sun haramta. uwar mata sai ‘yar mata, sai matar uba, matar ɗa, su kenan. Matar uba ai da ita aka fara. Sau da kanan umma hatu nisa'ikum uwaye matanku sun haramta waraba ibukumu da agolanku. agola ita shi ta ce ‘yar mata, mutum ya auro mace tana da ‘ya. Jam'u rabiba, wahiya bintu zaujati min gairihi, allati fi hujurikum wacce take a gabanku. Nan ya zo ne da sigar mafi yawa, tunda mafi yawa idan mutum ya auro mace mai ‘ya'ya ya aure ta ne don ya taimaka mata kan ‘ya'ya. to ya riga ya ɗauko ta ya kawo ta ne mafi yawa amma ko tana gaban shi ko ba ta gaban shi ta haramta wannan ne ake ce bai da mafahumi da za ce a ah, to ta gaban ka nan to shi kenan tana wani gidan ake je kauro ta a'a ta haramta ita ma gaba ɗaya ai to hunna sifatu muwafaqatul lil galibi siffa ne wanda ta fi aukuwa mafi yawanci haka ake samu fala mafahuma laha ba ta da mafahumi a ce to kenan in ba ta nan a iya auro ta ai laysat bi qaidi fa tahrumu bintu zawjati yar mata na haramta ala zawji ummiha walau lam yurabbiha ko da ba shi yare ne ta ba huwa To dai yanzu muna da guda biyu ga matar uwa a can ta surkuta ga uwar mata ta nan ta hanyar surkuta. Eh, me yake da suna eh, ina wuri mani za ta biyo ko? Walau lam yurabbiha huwa. Ai min nisa'ikum na matayenku nan a gololin allati da kaltun bihinna wanda kuka tara da su. جامعتموهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن إذن بكتارا دسوبا فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن idan mutum ya auri uwa sai auren ya dinga haka haka to wani ya ce ya fafa to yanzu abin da za a yi dai a fafa mu ba ni yarki yarki ta ce tana so ko kuma ita yarta ce tana so ko shi mijin ce na so in dai don an ɗaura aure da uwa ana fasawa a auriya idan hunna amma abun da nauyi sai dai nan kila an koma asali da lokacin da ake neman mutanen kirki ga yi annabi sau da dama mace ta kan zo da kanwarta ta ce ai aure wance waccar tana da ‘ya'yaye da ta zo da su ce auri wance. Wai to, wai me kuke nufi auri wance, auri wance. A'a, ba muna nufin ne mu rabo ne ba, a'a, in ma da wata wacce za ta zo mu yi musharaka da ita, ai ‘yata ta fi. Inda wacce za mu zauna mu yi musharaka mai kishi da ita, ai, wanda ‘yar uwata, ƙanwata, koyata mu zo mu haɗu mu ci arzikin tare. ba suna da kishi amma ba su da kishi to da kanan haka wannan ana iya yin haka sai dai mu abun yana da nauyi ka aure mace kace ka sake ta kuma za ta bakka aure tun tuntunin da za ta shiga ta hana ko da tsiyama ta warware to muna da biyu dai a kusa wahala ilu iko. haka matayen ‘ya'yanku, matar ɗan mutum ta haramta gare shi, Alladina min aslabiku, wanda suke na tsatsanninku, bi khilafi man tabannaitumuhum sabanin wanda kuka yi tabannansu. Ina ga sun cika hudu mako, matayen uwar mata, agola matar ɗar. sun ka, sau hudu ka ɗebi hudu ka haɗa da sha hudu sha takwas wannan ilimi ne laluri kowa ya sani ba sai ka ba wani wahalan karanta abu ne kowa yana tare da ka yana jikinka mace ta sani wa namiji ma ya sani iyaye su sani falakum nikahu halailihim in matar eh, eh, ɗa ne na tabanni Da ɗauko ɗa yana ce maka baba kana ya auren matarsa amma fa a ku. yanzu ka ɗauko ɗa eh, ya auro mace ya sake ta ka ka aure ta ai kuwa zai wahala ka sha ruwa a gare matar ɗalibi ma ya aka shi. ai kaga ce ɗalibin ka ya saki mace ka je ka auro ta to sai ga ƙarshen ka ya daina zuwa karatu kenan go ya za a yi haka sai ga tsofaffin banza malaman nan ba na wancan banza ce a da Allah ka ya guri banza na ka janye ta ba haram ba ne ba ko kuma babban abun mutum auri matan mallaminsa to sai mai Eh? ba mu komai ai ya fi ka tafi wani wuri tun da mutum na kirki sai ba a son ka tafi wani wuri ita ta yadda da da'a to ku aura wannan da ya fi kyau maimakon ka je ku, ka aura wa kanka ina raye za ka shiga layi ne sai fita ai ba zai shiga sallar sallah ba ka ce ta. ko ba zai zo da littafin sa ba yau ba za a yi ma karatu ba wasu ɗaliban ba su da kunya hmm, wasu ɗaliban ba su da kabace haba haba Allah ya kiyaye ba zai haka ba ba komai wannan shi zai nuna yan uwantaka ba da zai nuna yan uwantaka kuma in an yi haka a yi haka a kafa sunna a nuna komai zai iya yi wa walakum nikahu ala ilhi wa amma yanzu kai yaron gida yaro mai ma wanke wanke idan da zai saki mace ka je ka aure ta to za a ce dama kai ka zuga, ai dama kai ne ka je ka dai wajen neman aure yau tun yaushe kake haɗa kaza ashe gaskiya kake musu kyauta sai an murɗa abin an mayar da abin ya zama tsiya amma ba ta ce lalle sai an yi amma dai shari'a in an yi ka zagi mutum ka ɗauki allakinsa Allah ne wannan wa amma hala'ilu a bana'in raba'i to ‘ya'yan shayarwa fasan wannan ɗa ne na shayarwa to matarsa a bana'in raba ‘ya'yansa kai fa'ulima ta harimuhun na bisun nasu wa an jama'u an gama hudu ga bakwai bakwai hudu wa an tajma'u bainal ukhtayn haka ku hada tsakanin ya da kanwa anan akwai guda uku yar uwa ya ko li ya ko li ya ba a hada su kishi amma kaga jam'u da zaka saki ɗaya zaka yi auro ɗaya sau da dama ta akan kashe auren ya sai a ce to ungo kanwa musamman irin auren gida din nan yadda bokare aka ta tsiya da ita aka ta ba da baki aka ta sulhu ki kare ce kai ka sake ta ga wancan nan ita ko ce tana so shikenan ya ka eh, jam'u ne ba za a yi ba da sannan anan za a samu guda uku haka haɗa mace da gwaggwanta. Shi ma an hana, haɗa mace da gwaggwanta, ka auro ta ka auro ƙanwar mahaifinta, kaga gwaggwanta ce. Ko ka haɗa ka auro mace ka haɗa mace da innatta, ka auro ta ka auro ƙanwar mahaifiyarta. Su haɗu ba a haɗawa guda uku. sun haramta hanyar jam'u amma wannan haramci mu'akkat ne da za a rabu da ɗaya ɗayan ana iya aurenta to kaga nan ga uku can ga hudu can ga bakwai bakwai ya zama bakwai uku kenan kaga uku da hudu ba bakwai ba kaga bakwai uku sai an yi lissafi sai an sa calculator kaji aji shirin ta tara kaji kotuwan wanta jama'u bayan al'oktari min nasabi aurada bin nikahi wayin haƙo bihi ma ana riska da wannan bisunna wannan guda biyu aljam'u bainaha wa baina ammatiha na faɗi yayi au khalatiha formulan eh, matan da ba za a hada ba ko za ka samu wasu eh, a ce da a ce a kaddara a ce namiji ne da mace su za su auri juna to in ba za su auri juna ba shine ba za a hada su ba amma da za su auri juna za a yi hada su a ce a kaddara tsayar namiji ne wannan mace ne to ba za su auri juna ba misali a ce mata da kanwar babanta inda maza ne zalla ma ma namiji ne da mace ba za su aure juna ba ba ku gane ba an gane yawwa Sama eh? kama ikon Allah ta ya zama ya gane daga duniya. a ce mace misali a ce kana san wani uwa duniya ne ka dawo da hankalinka nan a ce ita matar da a ce waccar kanwar baban nata kanwa ce fa an ce ba za a haɗa su ba to da za a kaddara matar namiji ne ai wacce ba da mata aure shi ko a ƙaddara ita ce mata ita ce namiji waccan kanwa namiji wannan ce mata waccan namiji ce ba za su aure juna ba to shine formula to yadda da maza ne za su zama namiji da mace ba za su auri juna ba to haka ba a haɗa su jam'u bainaha wa baina ammatiha aw khalatiha ko ko wani ba cikin nahu kaman babu fa sai dai a karanta warada fil fi sunnati ma yathbutu dalika abun da ke tabbatar da wannan ya zo a sunna ainihin fi ma akhrajahu al-bukhari hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da tara muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da takwas min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha Waye juru nikahu kulli wahidatin alam firadi ya halatta auren kowace ita kaɗanta wa milkuhuma ma'an haka ba a mallakan su gaba ɗaya sa tsaka da su wa ya wahidatan ana iya mallakan su amma ɗaya ne zai dinga tarawa da ita banda ɗayar illa ma kada salafa ai fil jahiliyyati من نكاهه من نكاهكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم فما أخذكم بذنب كما كل ذنب فيما مضى قبل النهي نعم, نعم. mutum zai iya auren uwa ya saki ya a da eh da saki ba su tara ba amma eh to kuma zai auri ya kuma ya saki a a tunda uwa ya tana haramta da daura auren uwa kuwa sai an tara da ita mutum ya auri ya to wata ta haramta gare ta tun kafin su tara da juna ina auren ya to wata haramta amma uwa ba ta haramta sai ya ba ta haramta sai in ya fara da uwa haka a takaice dai tufawan eh, muna da matan da suka haramta guda shirin da ɗaya ga wannan haddace bakwai ta ƙaraba bakwai ta shayarwa hudu ta surkuta uku ta haɗawa su kenan guda ashirin da ɗaya to ta ƙaddam والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما آية الشرين ده wa hurrimat alaikumul muhsanatu matan aure sun haramta gare ku duk wata mata mai miji haramun ne aurenta shi maka gona mu'aqqat ne zawatul azwaji minan nisa'i an tankihuhunna qabala mufaraqati azwajihinna shi isa auren bazawara yake da hatsari in ba a san abin nan din ba shin go da gaske ya sake ta da ya sake ta ta gama idda to irin wani in an nemi shaida babu laifi sai dai ita kanta gurin sun ba ruwanta da addini in kaga ana bibiyan addini mutuncin ka ake so an yi haka ba dama an yi haka ba dama can shaidai ya tuna musu ga hanya ga hanya ga hanya amma da abun sosai za a yi in dai ba zawara ce to ya kamata kafin a ɗaura masa aure a zo daga shi ko shaida takarda daga alkali ko a ce stam ga takardar saki alkali ya saki a mijin ne ya saki amma alkali ya sa hannu idan miji ya sake ki maza ki samu alƙali sa biki hannu saboda gudun rikici sai alƙali an kai masa takarda ba zai sa hannu da ruwa sai ya bincika saboda sai dai tsautsayi in ya zo ina iya riskan mutum ka ɗauki abu ba komai ba ko kamanta, ko ka ko gafala ka shiga riski amma ana zuwa da takardar nan kawai abin ana sakinta sai wajen alƙali alƙali buga bugastan ya sake ta rana kaza a lokaci kaza to wannan takardar a sai dai a yi photocopy ta sauran a ɓoye ta ana yawo da photocopy ya saki ga takarda ga shi nan mai liman zai daurare na takarda wannan ya fi a zauna ana magana takardan menene da jami'ai aifanta eh Eh, to ga sassauta ta takardar aljibi ya sassauta ya hausantar da ita hmm? wanda ka gawo da shirme ne yadda ma an zara lahu biya min sultan ciwo ne wani zai ji labari ciwon ya ji tunda bata da lafiya yana sai aure ta saboda kuwa ya ki aurenta shi zai aure ta domin Allah saboda in tana da sikila ko tana da mai to sai menene Allah ya halicce ta ya halicce ka saboda kana shi zai aure ta da ya kawar mata da damuwa ko ita ce za ta aure shi don ta kawar masa da damuwa ƙarshe ka tada duk abin shi rudani ne ko in an yi wancan an dace to ai an yi wancan ba dace ba amma wannan takardar saki to ita ce ake bukata ka ga stamp ɗin alƙali kuma stamp ɗin alƙali gwana gwara ya kamata kana da ilimin stamp ɗin kana da ilimin sa din tunda kowanne abu idan baka sani ba to dole ka ajiye masa nan abun kusa da kai wannan sa na alƙali ne tabbas to ko da ma dai ba na alƙali ne ba dai ba ka yi abin da kake iyawa haya haya haya in an je in aka dawo za ka iya sutalewa a gaban Allah za ka iya sutalewa gaban jama'a a kotu. Hmm? Wannan abin shari'a ne ko kuma na ga da ba a yi Wane ne awon jini? Me? Na ɗin an sake ta sai alƙali ya ji wannan da sai ga ba a zuwa Idan ana zuwa sai dai nan ne ba a zuwa. Nan ne addinin da bai ƙarfi ba. Ai mu a Kano yana da ƙarfi sosai. Ya mun taso ne ma mun tadda haka. sai dai in irin a ƙauye ɗin nan wanda ba su da ba idan su bai buɗe ba. Eh? yanzu ce bai damuwa bai ba kamar yadda yawa ba ana zuwa amma bai yi yawa irin can ba eh domin kaga ai yanzu nan ka ɗaura aure ba abun nan zaka ji an ce an ɗaure malam wani tunda ya ɗaura aure bai yi kaza ba bai duba ba hmm? eh, eh. ai ba sake da ai ba sakin sa bane ba shaida yayi alƙali shaida yayi ba shi ya sake ba sakin alƙali shi aka ce ba ba'idi miji ya kafa kike bare saki ba aka yi hama aka yi kafa aka gurza sannan aka ce dole ya sake ta to sakin alƙali ba yi amma wannan alƙali shaida yayi يا بني يا يعيش إله حرمت عليكم أنهرم تامك مكو المحصنات ما سو أولي ماتا ما سو مذا زوات الأزواج من النساء أي أن تنكهوهن قبل مفارقة أزواجهن كافٍ سورة بودا مذا جوزو حرائر مسلمات wancan mu, ko da misalin wancan na alƙalin ana iya in aka kafa shaidu to wannan aje wajen alƙali da sam a za a iya samu wanda yake ko ina za a iya zuwa ko ita za ta iya tafiya wani wuri inda babu shaidu tana iya ta a sake ta a nan ta je Lagos ta aure a can to kaga a Lagos sai da takarda alƙali amma a nan mai anguwa ma ya isa liman ya isa ya yi saki aka samu shaidu lafiyayyu to ba da bukata ba sai alƙali ya yi san ba eh, in dai akwai shaidu ai me yake da su minan nisa an tanke hunna in qabla mafaraqati azwajihinna hara'ira muslimatin kunna aw la illa ma malakat aymanukum sai abunda daman ku ta mallaka min al-ima'i bis-sabai to wannan bayi da aka kamo wannan ba sai da ba sai sai sun rabu da mazansu ba zuwa aka aka faɗa aka yi faɗa aka ƙwato matan nan da ƙarfin cinto, to kaga wannan ko suna da maza auren ya mutu an kashe auren da tsiyama Sabata fil hadisi. الذي أخرجه البخاري حديثنا دبو بيود تلي بيردا أربعين لتايا مسلم دبو دا تلي بقوي دا تلاتين عن ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي ناربو تامسا ناتنبيا إربو تومي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المستلقي يا كيف farmaki ومستلق mustalik wahum garuna suna shagale wa an'amahum da dabbobinsu tusqa alal miyahi alal ma'i fa qatala maqatilahum ya kashe masu kisansu wa saba darariyihim kaga ai suna da mata mun suna da baza wa asaba yawma idin juwairiyya to kaga ai duka wannan an kashe mijin an yi wane ne an yi wane duka dai wa'annan matan da abu na su bayi ne wannan sabayu ne haddasani bihi Abdullahi bin umar wa kana fi dhalika kuma ma ina cikin shi yakin da shi aka je. falakum wa uhunna wa'in nan mata da aka kamo ko samu kutara da su wa in kana lahunna azwaju fi daril harbi kamar yadda kuma kuna ji kuna kallo za su kwashe muku mata ba da istibra'i amma ai tabayyuni bara'ati rahimiha bayyanan kubutan mahaifanta saboda ba su a kuɗa ‘ya'ya ba da istibra'i fakat na yi tsallake fa hmm. tabayyuni bara'ati rahimiha min alhamli bi haidati wadda fil islam kuma ya zama sun shiga musulunci naharu liƙaulihi ta'ala wala tankihul mushrikati hatta yu'min kaga baiwa mushrika ce ba tarawa da ita dole baiwa da ake tara da ita ta zama musulmata musulunta in bata musulunta ba kahira ce ba ma gujiya ce ba auren ba ma gujiya إلا الكتابيات سيدي ما صلي التافي سيدي ما صلي التافي ني أكا كاو ما تنفو لا يتارا وديتا فيباه وطوهن بعد الاستبراء دون كريستو تي نادا بمبنشي دقا أرنا كتب فقط لأن الكتابيات أكوين هاروشيما ثبت في الحديث الذي أخرجه مسلم حديث دا دبوت دا, دا, دا, دا, دا, دا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هني بعث جيشا يا تورا رندنا بعث جيشا إلى أوتاس فلقوا عدوا سكا صادد مكيا فقاتلوا هم وظهروا عليهم وأصابوا لهم صبايا سكا إبو باي فكأن ناسا من أصحاب رسول الله تهرجوا kai ka ce wasu daga cikin sahabbai ce kai matan nan da mazajen su taharraju min hina, min ajali azwajihinna min almushrikina fa anzala Allahu azza wa jalla dalika wal muhsanatu min an-nisa'i Ai fahunna lakum halalu إذا إذا انقضت عدتهن إيه شكنا نا أكونيكو فقط لأن الكتابيات سود كتابي يهودا صار مباه للمسلمين وضعوهن هكا كوي ما كما أورا كتاب الله نسب كتابا على المصدر أي كتب الله ذلك عليكم وأهل بالبناء للمفعول وقرأ للفاعل wannan ana karanta shi lakum wa uhilla lakum an haramta muku duk wasu mata da mawara a dalikum ai siwa ma harrima alaikum in ka ɗebe wa'inda aka haramta muku can ainihin min nan nisa'i an tabtagu bi amwalikum ku neme su matan tatalubun nisa din bi amwalikum da dukiyanku bi sadaqin ku ba su sadaki eh, wadatacce fi zawaji aw samanin fil bai'i ko kuma kuɗin sai muhsinina fa matan nan lalle su kasance masu kamewa muhsinina mutazawwijina gaira mukunna masu auren su gaira musafihina ba ku dinga zina da su ba ba mata da suke zina ba ba auren kilaki ba auren kilaki zani na kenan famastamta'atum bihi matan da kuka ji daɗi da su min hunna kuka yi auren mutu'a da su kuka ji daɗi da su kuma lokacin ya wuce shi shi auren mutuwa aure ne da ake yin sa zuwa ga ajali ana iya auren wata ɗaya ko tam ɗaya wata shida in wata shida ya ƙare aure ya ƙare to wannan aure ainihin an hana shi amma a farko an halarta shi wance aka aure ta da wannan sharaɗi na mutu'a to a ba ta kayanta a eh, me yake da suna mai mimman tazawwastum bil wata walau marra ko na baro ina fastamta tun na tsallake abin nan eh, shi kenan fa mastamta tun ai tamatta'atu na tsaya ne na bayani bihi min hunna ai mimman tazawwastum bil eh, ta mata tamattu'i walau marra sabata fil hadisi alladhi akhrajahu muslim bukari. hadisi na dubu biyar da ɗari uku da hamsin muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da tasa'in da shida an ibn umar radiyallahu anhuma sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم قال ne. ya ce wa masu li'ani wato idan aka aure mace har aka tara da ita ko da sau ɗaya ne aka ce aka saki labule da ita to ta cinye sadakinta nan sai dai in ita ce ta ce ba ka san aure ba ka ƙaunarsa to nan ne za a ce to ta da masa da sa amma tana son shi tana zaune da shi shi ne yake son canji to ku ta gama cin ta ko nawa ne to a wannan an samu wannan magana an gano ta daga wannan masu li'ani inda suka yi li'ani wannan ya rantse hudu na biyar ice ka Allah ya bashi aljanna in wannan in ba in ba in wannan mata tana da gaskiya ba ta yi haka ba ita ma ta rantse hudu na biyar ta ce Allah sauka mata da bala'i idda wannan miji na da gaskiya aka zauna ana kallon su adabi ce to hisabu kuma alallahi yanzu hisabin kuna da Allah kuma. kazibu tun da ba a hukunci da wahayi da ba don haka ba sai a aiko da ga yadda yake ga yadda yake tun da annabi baya nan da wani za a yi hukunci la sabila laka alaiha ba ka da iko a kanta yanzu ka ce matarka ka ce wane ne din ta yanzu ta ma fintin kau qala ya rasulullahi ya za a ce haka bani da iko a kanta dukiya na ba dukiya na na kashe kuɗi a kanta kala la lalaka. ba ka da komai in kunta sadakta alaiha in gaskiya ne ka yi a kanta ta yi zinan fahuwa bi masta halalta wannan kuɗi ta cinye shi saboda tarawa da ita da kai ko nawa ne ka tara da ita sau ta ci kuɗin min farjiha wa in kunta zafta alaiha in kuma ƙarya kai mata fa ka. Aba'adu, wannan ya dada nesa taka wa ab'ada laka minha kariya ka ta jama to nan abin da ake so a istinbadiya nan mace in aka tara da ita ko da sau ɗaya ne ta cinye sadakinta an gano wannan daga wannan hadisi na ri'adi zau da bilwatsi walau marra wakila an ce almuradu bil aya fa mastamta'atum bihi hunna bil aya nikahul mutu'a shine auren da ake ce masa auren jin daɗi auren jin daɗi wa huwa an yanki mar'atu shine mutum ya auri mace wato kenan ma'ana za ta ɗauki mana biyu wancan fa sa'atu ainihin bihi min hunna tarawa da in dai kuka tara da ita to ce sadakin ta to kuma nan ake samun har yanzu auren mutu'a المراد بالآية نكاح المتعة وهو أن ينكح المرأة متي أوريمس إلى مدة معلومة بشيء معلوم دا صداتي دا قوانوكا لذاتي فإذا انقضت تلك المدة إذا ونن مدة تقالي بانت منه من غير طلاقه ba shi ne bi izi yake ce an nikahu ila ajali wa tastabri'u rahimuha za ta yi istibra'i bi haidati wa qala ibn al-arabi rahimahullahu wa amma mutu'atun nisa'i amma auren tamattu maurin mutu'a na mata fahiya min gara'ibi shari'a na daga cikin mas'aloli da suke gari bai, ma'ana suke kaɗan a shari'ar musulunci ba su da yawa wa irin wa irinsu irin wannan shari'a a halatta a haramta a halatta a haramta ba su da yawa wannan in an ce garibu garibu ba na hadisi ne ba ya yi kama da garicin sun zama ganin hadu ko amma hadisi ai alfaradu ko wanda ke kaɗaitacce shi wannan garibi mas'ala garibi ya babu irinta li'annaha ita mutu'an ubihat fi sadaril islami an halartar da ita a farkon musulunci thumma hurrimat yawmu khaybara a ranar khaybara a faɗa khaybara aka haramtar da ita to kaga wanda iri ƙofar kon sai je yayi wanda ya riko na ƙarshen sai ya ce ba za a yi ba wanda ya haɗa sai ya ce an halarta amma yanzu an haramta A sa aka ce daga cikin sharaɗin fatawa mutum ya san nasikh wal ku. idan mutum bai san nasikh wal ku ba ai kaga zai dinga ta'adiki ya san wannan hadisi ya goge wancan wannan hadisi an share shi da wancan hadisin summa ubihat sai aka halatta da ita fi gazwati autas bayan khaibar an hana ta sai aka halatta da ita faɗan me take da suna autas thumma hurrimat ba'da zalika daga nan aka haranta ta battatan tahrimi bati daga nan ba sa ka halatta ta ba shi isa take da rikitarwa sai ka tara mas'alolin duka an halartar da auren mutuwa amma an haramta shi wastaqarra al-amru abu ya ci gaba da zama ala taharimiha akwai da haru warada fil hadisi alladhi akhrajahu ibnu majah fi sunanihi hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطينا لنا fil mutu'ati salasan annabi yayi mana izinin mutu'a sau uku thumma harramaha wallahi la a'lamu ahadan yatamatta'u ba zan gano wani mutum da yi auren mutu'a a yau wa huwa muhsinun illa rajamtuhu bil hijarati tunda an haramta ka illa an yatiyani bi arba'ati shurun yashhaduna sai dai ya zo min da gutun hudu anna rasulullahi ahallaha ba'da ba'da idh harramaha wa qala shaykhul albani hadithun hasanu to wancan kenan walaysa laha ukhtun ko wastaqarra al-amru ala tahrimihi wa mas'alati ita wannan mas'ala ta mutuwa ba laisa laha ukhtun ba ta da yar uwa إلا مسألة القبلة في مسألة القبلة فإن النسخة أرى عليها شافي ويا شافي مرتين ثم استقرت تجمع أكبر تأولي قدادة أنا أكلم مكة أكبر أقوم بيت المقدس أنا أتكلم بيت المقدس أقوم مكة تجمع أكبر سيادة رب saboda daga haka wannan ne jaimar yan shi'a da masu neman fitina ne sai ce ai ga mutuwa kaza kaza kaza kaza kaza wannan shine gaskiyan abin da ya shafi magana a wurin mutuwa Ba ya da kyau hunna ujurahunna ku ba su ladan su ku ba su kuɗin su ku ba su sadakin su muhurahunna allati farattum lahunna farida inda aka tara da mace shikenan kuwa ta ci sadakinta ko da sau ɗaya tara da ita ta ce sadakinta. Wala juna ana ɗaura auren ta ci rabi. Yana shiga ɗaki da ita ko ya ɗauke ta suka tafi yawo ta ce sauran. Wala juna alaikum ba laifi a gare ko fima baitun. Abu da kuka yarjejeniya taraliya an wa hunna bihi min ba'dil da. ai min haqqiha na yafi sadakin ko ya rage sadakin amin haqqi ba'dha ko na yafi sashi wannan a tsakanin ku kuna son zaman ne yi kyau ya ziyadatin alaiha ko a'a a ƙara mata abinda aka baki ma dai ayyayi yanzu bari a kara maki da kaza inna allaha kana aliman allah masali ne bi khalqihi وبما دبره له حكيما فيه من حكمان تنك ذكر فيما يأتي حكم زواج الإماء هل ندخله نتوقف أسبوع القادم وقطع الله مكان السلام عليكم na'am arba'in da uku arba'in da da bakwai wanda ake ciki kenan to faɗi Eh? mali na Ce ce abin da gado ike hisabu kuma alallah ɗayan ku da ike la laka alaiha ai kaga nan nan ne inda maganar taso shi kenan zuje ka ba kai ba ita ban magana ka tare ta kan hanya ka ba tun da yanzu an raba rikici ba matarka ba ce yanzu ba ka da iko a kanta ba maganan ka ce to mu tafi gida ba maganan ku tafi gida da ita a yanzu ba kai ba ita shine la da zaka alaita to ai ka ganin da shi bai daukan hanya wannan li'ani an rabuwa sai ce ah ta za ce ba ni da iko da ita dukiyata da na kashe fa shi kenan sai an zama ce yi ai ba ka da wata dukiya a wurinta ba ka da dukiya a wurinta ka riga ka tara da ita ba shi ne aka gano wai idan ka tara da mata ko sau ɗaya ne to ta ce sadakinta ya ce ba da wata dukiya a wurinta yanzu dukiyar da ka damƙa mata ta cinye ta in kunta sadakta alaiha in gaskiya ka faɗi ainihin cewar ka ganta tana zina fa huwa bimastahalalta wannan dukiya ta ci dukiya ne saboda abin da ka taɓa, abin da ka halattar na tsarawa da farjinta, ta yadda maka kai kuma ka halattar ka tara da ita, min farjiha, shi ya cinye kuɗinka. In kuma ƙarya kai mata, to wannan ya fi muni ma.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 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين